الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوة ساكي سادوة وانا مجلسي وانا بكي كراتو أشكل للتافن حسن المسلم وتو للتافن ليقول شيء الدعوئي لذكرين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمناسبو بي دبن دبن وانا أيو درسوا مشيننا goma sha uku kuma za mu tashi kan addu'a ba'da da tashahudi akhir qabla salam wato addu'a bayan tahiyar karshe kafin sallama wato tahiyar ƙarshe a sallah kafin sallama ya kawo mana nau'ukan addu'o'i daban-daban a ƙarƙashin wannan babu kusan guda goma sha ɗaya wanda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana yin su a bayan ya gama tahiya ya gama salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi waɗannan addu'o'i addu'a ta farko tana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا wa ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وانا حديثي حديثي ندعيك اشكن صحيحين انا اشكن بخاري انا اشكن مسلم توسو لتتفن سنة حديثا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه من دعك رويتو شتهنير ابو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أقوي رواية أكي دك حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه يا زودا لفظ ذات بندبه أما دي دك أبن دي يقول ساشين نيمان قريبا وقتنا أبو بوا قدا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر Allah ina neman ka tsare ni daga azabar kabari wa min azabi jahannam kuma ka tsare ni daga azabar jahannama wa min fitnatil mahya wal mamat kuma ka tsare ni daga fitinar rayuwa da ta mutuwa wa min sharri fitnatil masih dajjal kuma ka tsare ni daga sharrin fitinar al masih dajjal wato dujal mai shafafiyar albarka wannan ah, lafazin ah, ya jingina mishi zuwa ga bukhari da muslim ya kuma ce lafazin muslim muslim muslim bai ruwaito shi da wannan wato da gabatar da a uzu bika min azabin kafir ba da gabatar da isti'aza min azabin kafir kusan ma a sahihain gaba ɗaya banga inda aka ruwaito shi da gabatar da isti'aza daga azabin kafir ba galibi yana gabatar da isti'aza da minan nasu kamar a muslim وعذاب النار وفتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال آه، أقول لفظ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر آه، وأنا متقيل شيء لما ملفظ لشيء من mai littafin اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال تولى اللفظ akwai shi a cikin sayar muslim ala'ayi hal a wannan addu'a ta kunshi ko ce wannan addu'a ta kunshi isti'aza neman tsari daga abubuwa guda hudu na farko neman tsari daga azabar kabari sannan azabar jahannama sannan fitnatul mahya wal sannan sharri fitnatul masih dajjal addu'a bayan ta tahiya ta karshe kafin sallama na farko addu'a a sallah wani abu ne wanda aka sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya addu'o'i a cikin sujjadarsa har ma a cikin rukunsa kamar da zo baya mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi ya addu'a a cikin rukunsa duk da cewa tasbihi da tahmidi su suka fi yawa a cikin rukunsa wato ta'azimin rabb girmama Allah shi yafi yawa a cikin ruku amma baya hana wannan ayi addu'a a cikin in an bukaci haka sannan akwai addu'a a cikin sujjada wanda ita tafi yawa addu'a a cikin sujjada wanda ita tafi yawa kuma baya hana a yi tasbihi da abin da tahmidi a ciki amma addu'ar ita ce tafi yawa sannan akwai addu'a a cikin tahiya wasu da dai a tahiyar farko ko ta ƙarshe wasu suna ganin kowace tahiya ma kawai a yi addu'a kamar ibnu hajji kamar ibnu da fitil suna ganin kowace tahiya ma akwai addu'a a ciki to amma abinda mu gani a cikin lafazin wannan hadisi a wasu ruwayoyi ya nuna a tahiyar karshe ne a tahiyar karshe ne shi yasa anan ma ya kayyade maka shi da tahiyar karshe ce babu addu'a ba da da al akhiri ko ba da al akhiri, to bayan tahiya ta ƙarshe a galibin malamai jumhurin malamai sun tafi a kan cewa mustahabbi neman tsari ko tahiyya abin addu'a a tahiyar ƙarshe ko mu ce a tahiya umum mustahabbi ba wajibi ba amma ibn hazm shi yana ga wajibi kuma akwai ruwaya daga bawus wanda imam muslim ya yi ishara zuwa gare ta sannan ibn abi shaiba ya fitar da ita a cikin littafin sa al-musannaf yayin da tawus ibn kaisan ya ga ɗansa ya yi sallah sai ya tambaye shi ya yi wannan addu'ar wato ya nemi isti'aza daga waɗannan abubuwa guda hudu saboda shi tawus yana ruwaito wannan hadisin daga abdullahi dan abbas akwai ruwayar abdullahi dan abbas ta wannan hadisin wanda ya kunshi neman tsari daga waɗannan abubuwa to sai ya tambaye shi ya yi wannan aya ne matsari tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu sai ya ce a sai ya ce da shi zai sahi sallah sai ya umarce shi a nuri da salatahu to kaga a shi ma yana ganin wajibi ne inda inda ba wajibi ba ne idan me zai sa shi ya sake sallah saboda ya bar al-isti'aza min arba'in neman tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu nasir din Albani a cikin sunan salatin salatin nabi shi ma ya karkata zuwa ga wajabcin wato faɗar waɗannan abubuwa guda hudu wajabcin faɗar waɗannan abubuwa guda hudu saboda sun ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da haka domin yadda yake a cikin ruwayar abi salama an abi huraira inda muslim yana cewa idza tashahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in idza tashahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in idan ɗayan ku ya yi tahiya ko ya gama tahiya to ya nemi tsari tsarin Allah daga abubuwa guda hudu sannan a ruwayar Muhammad bin Abi Aisha shi ma idza tashahhada ahadukum ko idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyata'awwaz falyata'awwaz billahi min arba'in shi ma a ruwayarsa Muhammad bin Abi Aisha an Abi Hurairah ya ce annabi sallallahu alaihi wa ya ce idan ku ya gama tahiyar ƙarshe wannan kalmar ƙarshe ita ke fitar da tahiyar farko sabanin yadda wasu ke duka tahiyar gaba ɗaya a wannan ruwaya ta cewa idza faraga ahadukum min at-tashahhud al idan ɗayan ku ya gama tahiyar ƙarshe falyata'awwaz billahi min arba'in ya nemi Allah ya mata tsari daga abubuwa guda hudu suka ce wannan umarni ne falyata'awwal da falyasta'iz umarni ne annabi sallallahu alaihi ya bayar wanda wannan umarni kuma babu abin da ya karkatar da shi daga zamantowarsa wajibi zuwa zamantowarsa mustahabi tun da haka ne فيبقى الأمر فيبقى الأصل sai ta zama sai zauna akan wajabcinsa ba a canza shi zuwa ga istihbabi ba ibn al-munzir yana cewa ba dan ruwayar da take cewa ruwayar abdullahi da mas'ud take cewa sun mali ya takhayyar min addu'a ya ajabahu sun mali ya takhayyar min addu'a ma sha karshen hadisin abdullahi da mas'ud bayan nabi wasu alaihi ya koya mata tahiya ya kai karshen tahiya sai ya ce sun mali ya takhayyar min addu'a ma sha sannan ya zaba addu'a da yake so ya ce ba dan wannan ruwayar ba da ni ma na ce wajibi ne da ibn al-munzir ce wannan ruwayar da ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zabi ya bayar ba wajen tawaye ba dan ya ba da zabi ka yi addu'a da kake bukata to da abinda aka baka zabi ya nuna ba a ta maka shi ba to abinda aka ce zabi aka baka ya nuna ba a ta maka shi ba to shi ibn al-munzir ya ce wannan ruwayar ita ce za ta hana ni in ce wajibi ba dan ita ba sai in ce ni ma wajibi shek nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala yana ganin waccan magana tun ya ta mina addu'a ma sha a ɗauke ta bayan an gama wannan isti'aza ta abubuwa guda hudu wato addu'ar da za ta biyo bayan wannan neman tsari daga abubuwan nan guda hudu wato kada kada ta hana a ce ba wajibi ba mu ce wajibi ne sannan bayan ya yi wannan abubuwa guda hudu sannan sai ya nemi tsari sannan sai ya yi addu'ar da ya zaɓa wato sai ya zama nan lafazin hadisin abdullahi dan mas'ud bai shafi wannan ba ya shafi addu'o'in da za su biyo bayan wannan addu'ar tunda ba wannan addu'ar ce kadai aka amincewa mai sallah ya a tafiyar karshe ba an amince masa ya yi duk addu'ar da zai da zai da zai bukaci alkhairi a cikin ta ko zai nemi Allah ta'ala ya masa kari daga wani sharri an ya tsaye tunda haka ne sai zama ita ce ake nufi da tummar ya takhayyar min du'ai a ajaba amma ala ayi hal aljumhur suna ganin umarnin ba na wajabci bane umarni na istihbabi amma ala ayi hal wannan yana nuna dai karfin ita wannan addu'a ne ko da mun ce ba wajibi ba ce umarnin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi yana nuna cewa abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske a tahiyar karshe mutum kafin yayi sallama ko kafin yayi addu'o'i yayi waɗannan al-isti'aza din guda wato abubuwa neman tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu ta Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya والممات وان يشرف فتنة المسيح الدجال فوقما كما يدى لفظ من يكي أبو المسلم اللهم إني أعوذ بك العذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال آه، يا ذو أتشكين حديثا عبد الله بن عباس أتشكين حديثا عبد الله بن عباس عند مسلم وغيره ينأتي ومن ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم yana koya musu wannan addu'ar kamar yadda yake koya musu surata ta alqur'ani yana cewa qulu allahumma inna in allahumma inna azabi jahannam har karshe kaga shi ma wannan yana ƙara fito maka da muhimmancin ta wannan addu'ar a cikin tahiyar karshe kafin addu'o'in da mutum zai yi ko kafin sallama da mutum zai daga sallah kasancewar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke ta da wannan muhimmanci har ya zama yana koya musu yadda za su yi ta kamar yadda yake koya musu alkur'ani wasu malamai suna cewa limani eh, ya kamata ya yi ta da shi da jam'i don ya haɗo mamu a ciki maimakon ya ce Allahumma inni a'udhu bika sai ce Allahumma inna na'udhu bika sai ya hado mamu a ciki amma wannan maganar ba ta da hujja wannan maganar ba ta da hujja tunda ita wannan addu'ar ana buƙatar kowa ya yi liman ya yi mamu ya yi saboda haka ba buƙatar liman sai ya haɗo da na mamu shi ba mamu yana cikin waɗanda aka umarce su su yi haka liman ba wakiltar mamu zai yi a nan saboda aka sai ya lazimci lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da addu'a da shi shine lafazin ifradi ba sharadi bane sai ya shigo da mamu tunda shi ma mamu ɗaya ne daga cikin waɗanda aka umarce su aka umarce su su yi su yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ɗayan ku idan ta shahada ahadukum falyata'awwaz ko falyasta'iz billahi min arba'in kaga umarni ne ga kowa da kowa ba wai ga ba ballantana a ce ya wakilci mamu saboda haka shi ma liman zai yi kamar yadda kowa yake Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ko Allahumma inni a'udhu bika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal a waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari na farko ya nemi tsari daga azabar kabar azabar kabar gaskiya ce kuma wani ya ɗaya daga cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa akwai azabar akwai azabar azabar kabari kamar yadda Allah ta'ala ya ishara zuwa